dan ba manta ba ina da yau muna hudu ga watan uku shekara ta 2014 miladiya wanda ya zo daidai da uku ga watan da ula shekara ta 1435 mun fara babi na addu'a a satin da ya gabata wanda ya ciki ne muka aji babu ma ja a du'a yau za mu tashi akan kan da ke cewa وحدثني عن مالك عن زياد بن أبي زياد عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنا حديثي حديث duk da in muka diba a sanadin sanan ya hito mursalun dun wancan talhatu ibn ubaidillah ibn quraiz tabi'ina ba sahabi bane to kuma gashi yace Allah rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ko sai a hadithun mursalun kuma hadithun mursalun wajen jumhurul muhaddithina in dai babu wata hanya da ta yi tausil nashi ya zo mausulan ana itibarin sa kamar yana da rauni ko to amma alhamdulillah hadisin ya samu kira. saboda imamu tirmidhi ya fi da shi ta hanyar wani layin sai ya fada kan sahabi abdullahi ibn umar ibn al-khattab radiyallahu anhu kan haka in ka ce talha ibn ubaidillah ibn quraiz sai ya fada kan abdullahi ibn umar ibn al-khattab kila abinda aka wa gudu na irsal ko ba haka ba aya fito fili ko shikenan hadisin ya waye gari lafiyayye illa dai talha ibn ubaidillah suna itibarin hadisin sa fi martabatul husni hadisin sa hasana ne ba sahiha ba kila a wajen a wajen harda bai kai irin wancan 100 bisa 100 ba da aka ce ma hadisi ne sahihi ina fata mu gane wannan saboda haka hadisi da ya hau tunan na ya tsira Imam Malik mun san shi Ziyad ibn Abi Ziyad Talhat ibn Ubaidillah ibn Quraiz Abdullah ibn Umar kamar yadda faɗa a ruwayat Tirmidhi أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من ذا الله يأتي أفضل الدعاء mafificin mafificiya addu'a ta fuskar rana ta fuskar ranar da aka yi wacece ce da an ka fi son ko kuwa wace da addu'a tana yawan zama karɓaɓɓa ranar ta fuskar rana arfa arfa ta huskar rana mun yi ta huskar lokaci mun yi ta huskar rana ta huskar lokaci ƙarshen sulisin dare ko na ƙarshe to ta huskar rana ita kuma shine mi shine yau arfa a fahimci wannan duk da ta huskar lokaci akwai hadithin a ƙarshen sa'a ta ranar jimu'a kun san akwai shi ma shin shi ne ya fi ko ko wancan to duka dai suna daga cikin lokutan da ta hanyar lokaci awa wadda ake sa ran ko kuma Allah maɗaukin sarki ya ba da garantin zai karɓi addu'a wannan lokacin ga duk wanda addu'a shi ta cika sharuɗa to an ka ce ta huskar rana to akwai yau ma'arfa mun fahimci wannan da kyau وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي تخذككم ذكري شيكم ذكري دام الدعاء Allah shi bani kaza ko Allah shi kare ni da kaza to amma shi ko zikiri abin da ya tattaru kan tsalkake Allah da siffanta Allah da siffofi na kamala mutum da hadisin a arabi wancan bakawin balarabi din da ya zo bai iya komai na cikin alkur'ani na komai sai mun sallah sai koya masa yace subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha wallahu akbar wala hawla quwwata illa billah sai yace haula ila rabbi famali gana Allah na duk Allah ne duka ya ba cikin subhanallahi ta Allah ta alhamdulillahi Allah an kawa Allahu akbar Allah an kawa ko wala ilaha illa Allah haula ila rabbi famali sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce qul allahumma warhamni wahdini wa'afini warzuqni shi ko ga tashi ko ba haka ba ehe to azzikiru lillahi ta'ala to in kana zaɓin zikiri wanda ya fi wanda ya fi kowane babu wanda ya kai kamata la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu a ruwaya abu huraira wannan ruwaya muka ce ta abdullahi bin umar ko hadisin ya maimaitu amma ga gaba guda suka yi musharaka a hadisin abu huraira cewa afdalu du'a'i الحمد لله وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له تونان شير واي أبو هريرة سيتون هاي وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أروى أبو راكويتون هايوا saboda haka afdalu ma qultu ana wannan biyu na zikirin da yafi kowa ne shine la ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله wa وهو على كل شيء قدير mun fahimta sannan wa afdalu du'a'i ta hanyar lokaci ta hanyar rana du'a yawmi arfa sannan wa afdalu du'a'i ta hanyar lafuzzanta shine mi shine alhamdulillah a kula da fassarar ta hanyar lafuzza shi ko alhamdulillah kuma ita ce wacce alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin ar-rahman ar-rahim maliki yawmid din har zuwa karshe duk ita Allah ba da garanti ciki ko ba haka ba yace idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin ko ba haka ba qala Allah hamidani hamidani abdi wa idza qala ar-rahman ar-rahim قال الله أثنى علي عبدي وإذا قال ملك يوم الدين كو مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي sai ya ce mi wali abdi eh, sai ya ce wa idza qala al abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala Allah haza baini wa baina abdi wali abdi ma sa'al wali abdi ma sa'al na Allah sai dokan ma alƙawari wannan da tunda ka dauki alƙawarin ka ce iyaka na abudu wa iyaka kuma ka ce wa iyaka na sa'in shi ku dauki alƙawarin inda ka cika haka nan ka bauta mai kuma kan neme taimako nai to shi ko zai yi ma saboda haka da nan da in ka cika alƙawali to wal abdi masal to duk abin da ka roka ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayr hazwa karshe to wal abdi masal to saboda haka shi yasa a wancan hadisi na Abu Hurairah yace wa afdalud du'a alhamdulillah ba alhamdulillah kawai dai ba alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah wannan zikiri ne ka kula ko ba haka ba saboda haka alhamdulillah rabbil alamin mun fahimci wannan kenan ashe ta hanyar rana mun samu wata rana ranar arfa ta hanyar sigogi akwai sigogi da dama ga wasu daga cikin sigogi na neman tsari wa ni an malikin an abi zubair Almakki. an tawus al-yamani an abdullahi ibn abbas أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء wannan hadisi duk da dai in ka ji diba sanadi ne lahiya nawa yake to akwai dan dan wata dan dan iskali kadan da bambancin mun samu hadisi wani wuri da sai mu ci na dan dan iskali kadan imam malik ya rawaito shi daga abi zubair al-makki shi ko daga tawus al-yamani to abu zubair al-makki yudallisu taratan wala yadrusu illa ala thiqat yana dan da lifi kadan can ba a rasa ba mudallisi in yace an to kaga akwai dan wani abin nan ana bukata yace haddathana ko to a ruwa imam malik an tazo amma imam muslim ya hito ya rawaito shi daga da lafazin haddathana kaga can mun warke da wannan matsalar ko eh eh an dawus yamani ana abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء koyar da su wannan addu'a a musulunci akwai koyar da kai addu'o'i ko ba haka ba koya ma addu'o'i ashe hatta da addu'a sawa'un ta kariya ko ta cin nasara ko ta fatahi na kasuwanci na duniya ko na lahira duk ana koyon shi ga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ba batun ka ce ka amsa lakami ko ka amsa laya ko ka amsa wani abu ta sa'a ta kaza ta kaza babu wani duk wani abu musulunci ya tare da shi annabi sallallahu alaihi wasallam koyar da su wannan addu'a wannan ta bangaren tsari na daga abin da ya shafi kusan addini da duniya gaba daya kama yu'allimuhum as-surata min al-qur'an kama yadda ka sai na koya musu sura al-qur'an haka ya koya musu addu'a shiga ga addu'a ita ma muhimmanci gare ta yaqul shina cewa allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min azabi al-qabr wa a'udhu bika min fitnati al-masih ad-dajjal wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wal mamat ana addu'a mun saba da ita a wasu lafuzza ko ko a wasu hadisai ta fito tana cikin addu'o'in da aka yi na bayan sallah dubura kulli salatin bayan sallah abin da da bayan sallah ana nihin in kai tahiya kai salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai ka karanta ta ita ake ce ma isti'ada dama akwai isti'ada ta bude sallah ta can harkun sallah in kai kabbara harama kai addu'o'i na du'a istiftahi sannan sai kai isti'ada to isti'ada a farkon sallah a'udhu billahi minash rajim ko ko a'udhu billahi samir alim in ka kara samir alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi ita aka ce mai isti'aza ta farkon sallah sannan kana ka ce bismillahir rahmanir rahim sirran sannan karanta fatiha to ita ko isti'aza ta karshe ma'ana sanda ta tahiya ka gama kai salati annabi ka gama sai kai isti'aza kamun kai addu'o'i isti'aza ita ce wannan Allahumma in a'udhu ka min azabi jahannama har zuwa karshen ta mun kula kenan dama an ka ce dubura kulli salatin duk abin da an ka ce ai shi duburu to sai ka diba addu'a ta wani abu na ka roƙa makanka na alkhairi ko ko wani abu na na sharri kan nemi Allah ya kare ka da shi in dai addu'a ta to kabla salami aka yin ta a fahimta in addu'a ta in zikiri na ba'da salami aka ne bayan an sallama kila an fahimta shi yasa in muka diba duk wasu malamai sun kawo addu'a da aka irin Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa sunbaratika irin Allahumma muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika irin da sauransu duka ana yin su qabla salami a fahimta sosai addu'a dai ba sai ba ta da wani iskali wajen ma'ana Allahumma inni a'udhu bika min azabi min azabi jahannam ya Allah ina neman tsari da kai daga azabin jahannama wa a'udhu bika min azabil qabr ya Allah ina neman tsari da kai daga cikin azabar kabari kaga azabar kabari tabbatatta ta duk da mu'tazilawa da jahamiyawa in muka ce can wajen aqida sun yi musu tafsir babu azabar kabari kwata-kwata suka ce saboda ni saboda a lafazin su a cewa su yi cewa qur'ani bai zo da maganarta ba amma dai malamai sun masa raddi sun ba su hujjoji qur'anan wa sunnatan duka ta fito akwai azabar kabari hatta da imamu bukhari ya ce azabar kabari azabar kabari hadisai sun yi tawaturi game da ita to har eh, irin bukhari ya ce tawaturul ahadith yi azabul qabr kaga hadisan da yawa ne ashe Mhm. saboda haka akwai azabar kabari Allah shi kiyashe mu wa a'udhu bika min fitnatil masih ad-dajjal ina neman ka tsari daga fitnat al-masih ad-dajjal fitnat al-masih ad-dajjal ad-dajjal dai wannan na wanda an ka faɗi wanda zai bayyana a ƙarshen duniya wanda annabi Isa alaihi salamu zai sauko ya kashe shi da kai ne wannan shine lafazi da duk an ka ce dajjal shine lafazin da aka komawa don aqida ta tsaya ta tabbata kamar yadda muna da mahadi al-muntazam wancan wanda suna ta tabbatar sannan kuma akwai addajjal kuma akwai shi wanda suna ta tabbatar duk ka samu hadisai kamar ibn sayyadin wanda muka ce mun sallah sallah ya ma shine shine dajjal daga baya mun bada bayanin cewa ta bayyana mun sallah sallah ayi mai wahayi ba shi bane ga dajjal na kwarai ko ba haka ba da ibn sayyad yana da wasu sifofi waɗanda ko kuma ce dajjal na da wasu sifofi waɗanda annabi ambata mun san ibn sayyad baya da su sannan ko da ka samu kuma bayanai wasu hadisai an kira wasu dajjalai kamar irin zamanin imam malik ya kira wasu dajjal ya ce wa huwa dajjalun min al dajjal an ka ambata mai wani duka wannan ba wani abu na illa dajjal min haisul luga min haisul luga duk wanda ya zo ma wani abu mai duhu wanda ka sa mutane cikin duhu ka bar da su daga hanyar gaskiya ya ma dajjal sun ce daga dajala na addajala az-zulmatu sa a lugance kowa na ya zama dajjal mutukar ya kawar da mutane daga hanyar Allah amma istilahi na malama aqida wanda fito cikin hadisai ya kace dajjal wancan na ƙarshe mahadi na yahudawa an gane ana ce mai almasih ya fitowa da masih babu digo ga kan ha almasih sun yi fassarori daga masih da yawa wasu ce masih mai shafafa albarka wanda Allah ɗaya ma albarka an shahe mai ita shi yasa aka ce mai almasih kila fahimta kamar yayin da an ce ma Isa almasih suna cewa shi ma shafewa to ya an kai shafewa na Isa ma'ana duk wanda ya shafa zai warke wa ubari'ul akamaha wal amrasa bi idnillah ko ba haka ba saboda haka duk wanda ya shafa zai warke wasu sun ce masih daga nan wasu suka ce a masih mai shafafa ijiya guda ta daddal kenan bangaren dajjal saboda ijiya guda garai bai da ba ijiya biyu garai ba don inna dajjal a'awar ko eh hadisi ya tabbata na cewa ijiya guda to ce mai masih an shafe mai ijiya guda wasu suka ce masih ta ɗauki ma'anarta na cewa masih mai yawo ta yasihu na fil ardin dan saha yasihu ko ba haka ba na yana yawo yawo cikin ƙasa ma'ana ko ina sai ya shiga ya yi barna da barna wa min zalika sumiya al-masih ko daga fasaroli da dama a takaice dai kalmomi biyu na da masih da masih na dajjal da masih na isa kalmomi biyu na iri ɗaya rubutunsu ɗaya amma suna cikin kalimomin da malaman za ka ce mu ba kalima guda ta amma tana bada ma'anonin juna tana bada ma'anonin opposite ehin kullun ka fassara guda to ɗaya za ka fassara ta da akasin wannan in ka ce mai shahawa albarka ga dajjal sai ka ce mai tabbatatta albarka gawa ga annabi isa alaihi salam in ka ce ga dajjal mai zagaye duniya da banna to annabi isa alaihi salam mai zagaye duniya da gyara ta ko ba haka duk abin da kace ma dajjal aka ci ne za ka ce ma Isa alaihi salam wa a'udhu bika min fitnati al-masih ad-dajjal wa a'udhu bika min fitnati al-mahya ina neman ka tsari daga fitinar rayuwa wannan komai ya shiga cikin duk abin da kaka roko na duniya talauci fitina ta ko ba haka ba rashin lafiya fitina ta bala'i rashin rashin rashin rashin abin yi fitina ta kai komai abin da ka sani duniya wanda aka ce ma rashi na rashin abin da aka so ai fitna ce ko to in ka ce fitnatil ya hada wannan duk abin da zai kawo ma cikas ga tahiyar rayuwar ka fitna ce to min fitnatil mahayabi ya hada wannan wal mamati duk wahalar lahira ai mutatul mamati ta kuma fitnatul mamati na fara daga ran da mutum ya bar duniya cikin kabari azabul kabari fitna ce da duk abin da zai gama da shi fitna ce ƙetare sirati akwai fitna ciki da dungurungum shiga wuta ita babbar fitina ko ba haka ba to in ka ce ka nemi tsari daga tunan rayuwa da eh, mahaya wannan mati ka ji kenan komai na duniya ka nemi tsari daga rai sannan kuma lahira ka kuma ka nemi ta jawo wannan addu'a ta haɗe komai kenan addu'a mai kima kwarai daga gaske ga wata addu'a nan mai tawassuli da tawassuli da sunayen Allah madaukakin sarki wa hadathani an malik an abi zubair al-makki irin na dazu an da wisir yamani ta tabbata amma ya ce hadathana ana abdullahi ibn abbas hadisi ya inganta ina da mutane mun gano su anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana idza qama ila salati min jawfil layl annabi in ya tashi zai sallah tsakiyar dare cikin dare in ya tashi zai sallah ya kulu yana faɗin wannan addu'a an gani yana faɗin wannan addu'a wasu malamai su amsa ta magana ina na aka faɗin wannan addu'a amma ta fi tabbatuwa kamar yadda Muhammad Asidi Albani ya bayani a cikin wasu littattafai sannan ya kawo ta cikin sifatu salatin nabi ya kawo ta cikin jeren adayatin istiftashi ashe nan, sadda annabi ka karanta ta idan ya zo tsakiyar dare ya zo a walla ya dawo ya zo ya kabbarta sallah ta nafila a fahimta to ya kabbarta sallah cikin adiyatin istiftahi nashi yana karanta wannan an fahimci wurinta haka imam muslim ya ishara ga haka nan ya kula yana cewa in muka diba don nan tawassuli na ƙarshe kuma da roƙon Allah Allahumma lakal hamdu anta nuru samawati wal ardi akwai ƙarin wa man fihinna duk akwai ƙari wa man fihinna wa man fihinna wa man fihinna ga ruwayin muslim da sauran ruwayoyi Imam al-Bukhari ya fidda ita Imam Muslim ya fidda ita da Abu Dawud ya fidda ita in ka koma zaka tattarkata ruwayoyin ka cika ta ta cikakka in kana son ka ganta cikakka da duk jami'in ruwayat kadima sifatu salatin nabi da albani biya haɗo su da ziyada din duka ya su wurin su sai ka haddace ta har da mai yawa tana da yawa kwarai da gaske ina iya in ban manta ba ina jin mai mahisul muslim dan karamin littafin nan shi ma ya kawo ta sabon bugu ya kawo ta cikakke tsohon bugu ya kawo ta takaitatta irin nan amma sabon bugu ya ɗauko ta daga can da ziyada ta biyasa kuma addu'a ta mai kima kwarai da gaske mai ban al'ajabi ga cin nasarar rayuwa اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن والأرض ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض قيام haka yasa ko da wata ruwaya qayyumu da wata duk ya zo kuma duk kuma sun inganta anta qayyamu samawati wal ardi sifa mubalaga ta alawa zan gaffaru wai ne na gaffaru ne manta ba al gaffaru at tawwabu al qahhamu ko al qayyamu sifa mubalaga kamar da mun akwai al qayyum ko ita ma sifa mubalaga al quddusu as subuhu ko sifa mubalaga walakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihin na akwai karin anta al وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت ولك أتوكلت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت ونبي من الله أنا تجنجنا مع الله الدعاء فغفر لي ما قدمت wa akhartu akwai karin wa ma akhartu ga wata riwaya akhartu wa asrartu wa alantu anta ilahi la ilaha illa anta babu yabon da zaka wa Allah. duk ku taru duniyan nan ku ce ku gida da Allah ku yi mai yabo irin yabon da ya kaso ba iyawa in ba ta harshen manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam saboda ka duk abin da an ka baka shi bai za baka karshe ma sai a baka abin da zaka zaki ubangiji ka baka sani ba ko ba haka ba sai an kace a hada ma wata addu'a hadin dan adam hadin dan adam hmm. bai kai karshe bai bai bai hita ko ina hadin dan adam ba Allah ya sa mu fahimta addu'ar da mun santa Allahumma lakal hamdu ya Allah duk kofin kamala naka na anta nurus samawati wal ardi wal ardi kai ne hasken sammai da kasai kai ne hasken sammai da kasai haskenka anta munawwiru suka cewa suka ce nuru din nan ai munawwiru mai haska kasa mai da kasai walakal hamdu kuma koyabo da kuma siffofin kamala sun tabbata gare ka anta qayyamus samawati wal ardi wa man fihinna kai ne an mai rike da sammai kuma kai ne an mai rike da kasa da duk abin da a cikin su nan bai sa umarci hinna ba kula walakal hamdu kuma yabo gare ka yake anta rabbus samawati wal ardi wa man fihinna nan ya kara wa man fihinna kai ne mahalici kuma mai tahiya da halittat ko ba haka ba shi an rabbu ba rububiyya kenan ba shine yan kace tauhidul lahi bil rububiyya ai tauhidul lahi ay ifradul lahi bil khalqi wat tadbir wal milki bil khalqi halitta shi yayi ta shi an rabu wanda ya halitta A tadabiri gudanar da ita cinta da shanta da rayar da ita da kashe ta da karɓar bukatotinta da ture mata bala'uka shine tadabiri sannan wal milki ba mulku ba ba bidan milmimi ba milki ta zama tashi shi da haka ba mulku ba akwai mulku akwai milki to milkin alitta ko ko milkin mutane na mallaka ba mulku shugabanci ba a fahimta an gane wannan ko mhm. Mhm. to milki suka ce shine ifradul lahi bil khalqi wa tadbiri wal milki ya tabbata ga Allah ko to shi ma Allah haka ne nan yace an tarabbus samawati wal wani wa man hinna? kai ne ka halitta samai da ƙasa kuma kai ne ka tafiya da gudanar da su kuma kai ne su ne mallaka kana kai an da su ba mai su sai kai wa man fihinna da duk wanda a ciki ko ba haka ba duk wanda a ciki mutum ko aljani ko dushi ko wani abu amma an gabatar da an ko an yi a ukala masu hankali shi an ka ce man ba a ce ma ba saboda masu hankali sun yi muhimmanci shi an ka gabatar da su sannan mu kula mu ga wani abu an talhaqu alhaqu da alif wa lam wa qawluka alhaqu da alif wa lam wa wa'aduka alhaqu da alif da lam don ya nuna nan idafatu sifati ila al-mawsufi idafatu sifati ila al-mawsufi amma walika uka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun dum makhluqatun kina an fahimta anta al-haqqu kai ad-dahir kai at-tabbas ko ba haka ba duk abinda an ka ce mace at-tabbas to abinda ba shi ba fa ha babu tabbas to dan adam ko haka ba dan adam ba kowa duk wanda ba Allah babu tabbas saboda kakka dogara ga kowa sai Allah antal haqqu kai addahir kai attabbas wa qawluka alhaqqu zancanka shi attabbas wa wa'aduka alhaqqu alqawalinka shi attabbas wanda bai girgizuwa duk wanda ba na Allah ba to sai an samu zala gari ko ba haka ba antal haqqu duk wanda ba Allah ba kaga bai zama haqqu duk wani abu ana wani lokaci kana lalabawa lokacin bukata ka rasa shi ko ba haka ba ka kiraye babu shi ko ba haka ba ya faɗi magana wata rana ya kasa cikawa ko ya karya shine qaulul haqq wa wa'aduka la haqq ya alqawli ba ya cika ko ya kasa cikawa ko bai nan bale ya cika sama Allah fa a Allah antal haqq wa qauluka al wa wa'aduka al haqq walika uka haduwa da kai da zamu yi lahira haqqun ita ma gaskiya ce lalle zamu ta lahira ashe ku duk wanda ya halicce ka kuma gare za ka koma kaga kamata yayi ka dogara ga kamar da wani ibn qayyim ka cewa abubuwa uku tare suka tahiya duk in ka ɗan adam sun yadda da biyu amma sai a yi ta samun matsala gare su ga na uku sun yadda da Allah shi ɗaya shi ba tare haɗe kowa ba ko sun yadda Allah shi ɗaya da duniyar gashi ɗaya da lahira shi adda komi kuma shi ka sakamako shi ka komi ko kuma sun yadda da haka nan amma inda aka sai a ta jaya da su su bauta ma Allah shi dai sai a ta jaya da su nan kai ka yadda da Allah shi yayi ka shi yayi komi kuma ka da duniya ga da lahira ga da numfashin ka da cin ka da shan ka da inda kake don Allah ne to amma yanzu aka jaya da kai gan a bauta ma Allah shi kadai ko ba haka ba eh yace wannan shi an matsalar ɗan adam kenan yace ko matsalar kila wannan ɗayan biyu ka haifar da ita in mami in ma rashin sanin cuta ba a san mi a cuta ba ɗan adam bai san cuta ba ko ba haka ba ko kuma mi ko kuma rashin sanin amfanin abu mai kyau alheri ko kuma ni ko kuma tsabagen jahilci wanda ya ce yana koma ga ɗayan waɗanda abubuwa guda biyu yana fassara a wakarin insanu zaluman jahula ko karkashin fassara wannan ayar da yake yi ala kulli halin wali ka auka lalle sai ahadu da ya Allah wal jannatu haqqun wan naru haqqun ashe kaga akwai aljanna akwai wuta raddun ala al mu'tazila wal jahmiya wa an kashiya babu aljanna babu wuta ashe ga annabi da kai ya ce aljanna gaskiya ta kuma wuta gaskiya ta akwai ta wasa'atu haqqu kuma alkiyama gaskiya ta dahir tabbata ta faru Allahumma laka aslamtu to yan sai mika waya Allah gare ka ni mika waya wa bika amantu gare ka ni imani wa alayka tawakkaltu gare ka ni dogara wa ilayka anabtu gare ka ni koma na ba kowa wa bika khasamtu tujjaya da nikai da hushin da nikai da fada da yan uwa da nikai da gabar da nikai don ka nikai wa bika khasamtu husuma da nikai don ka Allah nikai ne ka hakamtu kuma gare ka nin maida hukunci na sai abin da kace ni kai al attahakumu ka maida al'amarin ka gaba ɗaya sai ya ce kai ka kai in ya ce bari ka bari kila fahimta to in ko kawwa Allah haka to kaga sai kai ne kai shahida to sai roƙon bukata ko ba haka ba faghfir li ma qaddamtu wa akhartu wa asrartu wa alantu faghfir li Allah ka gafarta min ma qaddamtu abin gari na gabatar na ne na aikin zunubi sun ce kaddama ay min adh-dhunubi wal khataaya sune kaga gafarta ne wa akhartu abin da ne jinkirtas mina ka jinkirta a'malul khairi abin da alkhairi ba kai ba ko dun ba abin da ka gafarta min zunubin da na gabatar da zunubin da ban yi ba ko ba haka ba babu garanti gare ka babu wanda Allah wa alƙawalin zai gafarta mai mata akhara sai ni sai jinsi biyu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da lafazin aya ya, yaghfira laka allah ma taqaddama min zam'bika wa ma ta'akhkhara shi dai allah ya mai alƙawalin gafarta abin da ma ta'akhkhara tun bai ba an ka ce an gafarta makamun kai na biyu kuma sai yan bada ko ba haka ba kuma kai baka ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma umar lokacin da yayi kurarin ya sare wayan hadibu bin abi balta ko wannan da ya rubuta takardar na yana faɗa ma abu su da sarkin makka annabi ga hananta ya yake ku ko kun tura da labarin to da abin ya fallasu aka gane shi gaba ga mun sallah sai annabi na ce mista kai haka to yana bada uzuri Umar ya hasala ya ce ya Rasulullah bari in kaci waya ne mun sallah sai ji Umar ya ce ba Umar ya ya halalci yakin Badar baka sani ba baka san ya zo Badar ba wa ma yudrika يا عمر لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم عمر هل بك سني با دون كاي da yanka cewa ma yudrika yanka sama a fi'ili mudari ya biyota baka sani ba aka cewa kila an gane amma in fi'ili madi ya biyota sai a ce ai ka sani ko ba haka ba wa ma adaraka ai ka sani kuma lalle abin ya gabata da an ka faɗa ba in nisan ka sun abu nisan ka sani na sani mun wani abu sai in cewa ma adaraka kaza kaza kaza kaza ma'ana ka sani amma in san baka san sai in ce wa ma yudrika lokal arabiya kenan wa ma yudrika ya umar umar ai baka sani ba la'alla allah ya ittala ala ahli badar tabbas la'alla kenan ta tabbas ta anan la'alla allah ya ittala ala ahli badar ai allah ya leko yan badar eh sun kawo hujjar daga cewa allah sama yake ko daga ma ittala kuma lokacin suna karakiya suna sara in sara da su da kafiran ƙurashi lokacin nan Allah ya leku 'yan badar faqala i'malu ma shi'tum yace ku yan badar da yau duk abin da kun kai koyi tai kar farta lakum to in ku baka dan badar kuma ba annabi ba to kaga babu ma takaddama ma takaddama min zambi ko ma ta akhara baka da shi shi yasa duk hadisin da ya zo na cewa wanda ya aikin abu kaza gufar lahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhara shadunna haka Muhammad Nasu da Albani da wani bahasi kan ka'idar kan hadisin ma ta kaddama wa ma ta akhara kan ɗaya ma ta akhara ya ta yawo cikin hadisai hadisai kusan arba'in ko saba'in sun taho kan riwayat ma ta kaddama ma ta kaddama ma ta kaddama cikin su duk wanda ke kara wa ma ta akhara in kaddiba sai kaga sanadin ya lalace eh imamu sai ya littafi kan haka nan القصال التي تكفر الذنوب ما تقدم منها وما تأخر لتاهي سيدي كينا يا غنغمو حدثنا نن غدا 40 guda 70 ya samu. to amma malama hadisi mai gyara kame da hakan ala kulli halin faghfir li saboda haka na abin da aka fassarawa faghfir li ma ma qaddamtu ka gafarta min abin ni gabatar na aikin lahi wa ma akhartu da abinda ni jinkirtar na aikin lada ban samu yi ba kaga duk dai gaba yake duk abin da ka wakanan nan qaddama zunub akhara a'malu salihat bai yi ba to Allah ka gafarta min su sannan wa asrartu da abinda da ni asarta ni sha boye wanda ni dan san shi sai kai Allah to ka gafarta ni wa alantu da abinda ni bayyane wanda kowa ya sani ko kuwa sun gani ka gafarta ni kina gafarta min dukkan mai ko wani iri kenan ko anta ilahi kai ne abin bauta ta ilahi kenan la ilaha illa anta wannan tawassuli da sunan Allah kenan sai daga cikin hadisan da suka kawo tawassuli kuma yana da kyau a rike su kwarai da gaske farkon sallah kuma yana halatta aiki ko da sallar farilla ko ina ana yi kamar da malamai suka yi bayani muddin yanzu ba kai an ba kuma kila ka liman bayan ka akwai masu rauni saboda ni saboda ka'ida hadisin cewa idan idan ka limanci mutane to ka sassafta ko ba haka ba cikin ka fa inna fihi mudda'ifa ko wal marida was saqima wal kabira wa dal haja kaga kakkai ta mutane su masu eh amma in kai kadana kana yin duwa da kaga dama insha Allah ko ko kai da waɗanda akwai jini a jika suka ce malam jamu ji ai tahiya wato wafa ku kenan mhm. amma in kuma kana da bukata ka yi shimfiɗa ko da hausarka ko da wani yare kana ya bayan sallah ka daga hannu ka roƙi Allah in kila abin da kaka bukata mai cikin wannan kaddara a ce abin da kaka bukata mai ciki kila ko to kana a hannu ka roki bukatarka duk abin da ka ga dama in dai shari'a ta karɓai ta yadda shi kana yin roƙo. in dai baka roƙi abubuwa guda biyu ko uku ba daga ciki ko eh baka baka abin da ismu ba baka roƙi qadiyatul rahimi ba ko eh saboda hadisin mu karanta nan gaba ba da yawa insha Allah abin da nuna mana kana roƙon duk abin da ka so ka roƙa ga hadisin da attahe وحدثني عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك أنه قال جاء جاءنا عبد الله بن عمر في بني معاوية شبان حديثي لا هي ينا دقا إمام مالك دار عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك أنه قال من طبقة الرابعة شي عبد الله إنه كل بابا باني باكا كاني با جاءنا عبد الله بن عمر يتشي عبد الله بن عمر ياته عند مكي وترانا unguwanmu fi bani muawiya unguwan banu muawiya muawiya ba muawiya ibn abi sufyan ba wanga muawiya al-madani unguwar su an ce bani fulanun unguwar suwani sai duk ya fassara ma wa karyatu min ansari wata ‘yar gunduma ta wata shiya ta daga cikin shiyoyin mutanen madina to sai ya zo mana shi umar bin khattab radiyallahu anhu fa sai ce mana hal tadruna aina salla rasulullah sallallahu alaihi wa sallam min masjidikum hada Allah cikin ku akwai mai nuna min akwai wanda ya san kun san inda manzo sallallahu alaihi ya yayi sallah ran da ya toshe ga taku a masallacin ga naku ina na daidai ina tsaya sallah فقلت سيني عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك نتشي مشي وقلت له نتشي مشي نعم إلى اللي ناسني تهو مغين تهو وأشرت له إلى ناحية منه ناحية ناحية منه ننونا مس ونوري فقال سيتشي هل تدري ما الصلاة التي دعا بهن فيه كاسا أنت يا وسؤال دوي بدا أكو دي صلى ورنه ka san abin da ya roƙa a wurin nan fa na na'am yace ila sani da an gane ai Abdullahi bin Abdullahi bin Atikin yana ba da labari ne ba yana nan ba ba ana na Allah ba amma saboda ruwa ya same ta a kula qala sai yace fa akhbirni bihinna to ba na labarin me ya faɗa a wurin qala sai yace faƙultu sai ni ce da'a ya yi addu'a abubuwa guda uku na farko bi Allah ya zuhira alaihim aduwan min gairihim annabi sallallahu ya roki Allah kada Allah ya ba wani can na ƙetare wani can wanda ba su ba maƙina su kahiri mushriki ya ba su nasara ya ba su nasara a kansu an gane wannan ya ƙarar da su gaba ɗaya tuna yaro ki Allah kada aka ana samun mi ana samun matsala da jarabawa ita ma matsalar da jarabawa tana samuwa ne saboda dalilin saba ma umarnin manzon Allah kina fahimta amma to ko da an saba ma umarnin manzo sallallahu in ya zande ku daina a duniya ku daina a duniya ko ku duk musulmin duniya ba a cewa an kare su kare kakaf a fahimta amma idan wasu ɓangare na al'umma sun ka saba ma Allah Allah na iya jarabtar su Allah ya ba wasu waɗanda ba su makiyansu nasara a kansu su kashe su su yanke su yanka rago su ma shaye su daga bangon duniya yana yiwa tariya tabbatar kuma mun gani ko ba haka ba amma ni amma a ci duniya an kashe duk musulmi a bai amma ana iya kashe wata ɗa'ifa ta jama'a ta musulmi amma su ma da sababu ko ba haka ba don Allah ce walan walan ya ja'ala Allah eh lil kafirina alal mu'minina sabila walan Allah ba zai haka to amma siffar da ya ba su wa alal mu'minina mu'mini ko ba haka ba qalat al a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu to ashe ba musulmi ba ba ordinary musulmi ba ire-iren wadawa yanayin da muke zaune yanzu kara zube Koko musuluncin ga shi ana yi mai shan koko ka zabi abin da kaka iyawa ka ba abin da baka so ka zabi abin da haka so ba ba abin da baka yawa. ka zabi abin da haka so ka ba abin da kaka so ko ba haka ba in an ce ma annabi ya ce sai ka zabi wace ta kaka ce ka ɗauka ko ba haka ba har sai ka tambaya shi wai dole na eh da in ma sunna sunna ko mustafa mustafa kai ba ta ba ta cikin layinka. ko ba haka ba har sai ka bincika dawa dawa sun ka dan yi ko ba haka ba wai sannan ka yi to da duk an ka samu matsalar to ba a hawa martaba ta al'imanu al'imanul mutlaqu dama akwai kala biyu imani kala biyu islamu kala biyu akwai mutlaqul imani sannan akwai al'imanul mutlaqu kamar yadda akwai mutlaqul islami sannan akwai al-islamul mutlaqu kina fahimta kalimar mutlaqu yan kasata bayan kalimar islamu ko imani to irin wancan na imanin na kwaran gangare kila an fahimta wanda in ka ji ko ala annabi ya ce a aslama ko kaza ko kaza wannan imani na gangariya ba na kasa kasa na ba irin wanda aka ce ma al-islamul mutlaku kila an fahimta wanda annabawa duk gaba ɗaya sun faɗi haka sannan mabiyansu sun faɗi haka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma kansa a wurare ya faɗi cewa musulmi na da sauransu sannan wani lokaci faɗi cewa mumin to idan ka ji an ce musulmi kuma wurin yabo to al-islamul mutlaqu wanda al-islamul mutlaqu daidai yake da al-imanul mutlaqu kama in ka ji an soki ko ku an nuna rashin karhin musuluncin ka ko rashin karhin imani to ana nufin mutlaqul imani ko mutlaqul islami kina an fahimta step na farko kenan saboda haka farkon step akwai step na harko sai a ce mutlaqul islam yau in ka ce la ilaha muhammadu rasulullah ka shigo to amman kila ni amman kila baka abubuwan dai Allah ya gyara Allah ya sauka kana wasu abubuwa kuma baka cika full ba cikakke to kana iya zama kana da mutlaqul islami irin wangana ya ku bayi ko ba haka ba na yan nare a tahi duka musulmi to mutlaqul islami to in ka kara inganta dan imanin naka ai hankuna ce mai dan dun bai kawar aka so ba sai ya komo mi sai ya komo mutlaqul imani shi ma ka fara sa mutlaqo farko sai ya komo mutlaqul imani an fahimta kenan to in ko ya ya ya ya cika ya baje ya zan kamili ya zan rasikhi kafaffe wanda ba a girgizawa sai ya ɗauki suna biyu al-islamul mutlaqu kuma at the same time al-imanul mutlaqu kila an fahimci wannan to inda duk aka yabon islamu ko kaji annabi ya ce musulmina, ko ka ji ana yabon islamu irin al-islamul mutlaq wanda a da imanin mutlaq aka magana in ku ji an ce imanin bai kai ba ko imanin ko musuluncin bai kai ba to da imanin da musuluncin da aka faɗi na ƙasa na ko ba haka ba qalatil arabu amanna kullan tuminu su suka ce sun yi al-imanul mutlaq na koli irin Abubakar irin Umar irin Usman irin Ali ha ba wa kunan walakin a salamna, ba ba haka ba irin waɗancan da na kasa ɗan ƙasa kasa eh kaga kenan islam mutlaku kai ko imanu kaje an dan yi mai ranke ranke ko kuwa an dan rena shi to na ƙasan na ba irin wancan na ba qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in dai haka imani yake to tir da shi in dai irin wanga imani naku ko ba haka ba in dai haka yake an ka ce ku zo ga abin da Allah ya saukar ku ce za ku bi abin da uwayenku da kakanninku sun kai to in dai haka yake kan irin wanga imani na a jawo ma aya alkur'ani a jawo ma sunnan mamman Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai kai lalabe mi an ka ce mi wani ce wanda ba na ma in dai haka yake to bi isa ma ya amurkum bihi imanukum in kuntum mu'minina kila fahimta to a kula idan dai an kan imani wancan na koli to alkawarin Allah na Allah bai ba kafirai bai ba wasu waɗanda ba su ba nasara a kansu shi yasa duk bala'in da muka samu a duniyan nan ta hannu waɗanda ba mu ba to matsalar da gangan mu mun ka dawo ta abin gana da bahaushe ka cewa sai bango ya tsage kadangare ke samu shiga mu mun ka tsage kadangare samu ne shiga in dai in mun imani na kware kila mun fahimci wannan saboda haka hanyar gyara guda ta shine ne sai an koma ga imanin nan na kwarai imanin na ingantacce kakka da kakka kara kamar imam malika cewa babu abin da ka gyara karshen wannan al'umma sai abin da ya gyara farkonta abin nan da yasa sa abubakar umar usman ali duniya ta wancan lokaci na tsoron su duniyar kahirci na tsoron su abin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nusurtu birru'bi masirata shahari abin nan sai mun koma garai mu ma sai Allah ya muna wannan mun fahimci wannan eh dai sannan na biyu wala yuhlikahum bisinin ya roki Allah kada Allah ya halaka su da ni da asinin asinin wato kila sai mu ce wata disaster ta gaba dai sinin dun sinin yana ɗaukar yunwa ko ba haka ba sinin yana ɗaukar yunwa sannan sinin yana ɗaukan musiba mai faruwa irin gobara irin ambaliya irin kaza ma'anar sinin a nan dai irin azabar da aka wa al'ummomin da suka gabata kuma azabar da kalakume su gaba ɗaya yawa an ka dufana mutane annabi nuhu alaihi salamu gaba ɗaya ko sinin ya an wa mutanen samudawa fa amma samudu fa uhuliku بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح Sarsarin عاتية duk waɗannan gaba ɗaya sai ka bajin labarin su ya an kawa mutanen ludu faj'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaihim hijaratan min kaga Allah ya halaka su ko ya an kawa fir'aun da shi da mutane ne gaba ɗaya gaba ɗaya an kala kome su ko eh eh fa fadu ka fakana kullu ka azim ko duk irin waɗannan gaba ɗaya to sai manzo Allah shi na ya roƙa kada Allah ya turo ma al'umma ta irin wannan musiba wadda in ta taho talaƙume kowa da wanda ya yi da wanda bai yi ba duk alaƙume sai can Allah ya tattace duk wanda zai shiga ko ba haka ba kuma haka Allah ka yi can da ko ba haka ba idan musiba ta faru kun ka ja mu kan kuji dali sai Allah ya sako mu musiba ta kame kowa can sai a yi gari an ka can ba nan Allah alkawalin cewa ba zai muku haka nan ba irin je amma ba ba wai bai irin ta ba abin da aka bayyanta gaba ɗaya a rasa kowa amma tana iya faruwa jefi jefi tana iya faruwa time to time wani lokaci ba lokaci ba ana iya samun ambaliya ta yanka ta canye wani yanki na gaba ɗaya na al'umma sawa'un musulmi na ko kafirai kamar yadda ana iya samun yunwa ta addabi kowa na mutu a ta mutuwa sawa'un musulmi na ko kafirai duk ana yi amma dai a ce gaba ɗaya ta halaka kowa a mutu doci a baya kila an gane to waɗanga kuma Fa'u'u fa'u'utsiya huma sai duka an ka bani su waɗanga biyu an bani su Allah ɗauka mai alƙawari cewa babu wata al'umma wadda ba tawa ba ma'ana babu wasu arna tahirai makiya Allah da za su halaka al'umma ta kare kakaf a ce mi a ce ba musulmi ko guda a ba a samu hakan har abada shi yasa su ma sun ka ɗauki wani mataki na mi na gazol fikiri da sauran wasu abubuwa na cewa sun ga dai kare dangi bai yi da musulmi ba karewa amma dai a kashe wasu a canza tunanin wasu ko ba haka ba a ɓata wasu a yakota wasu a haukata wasu a sa wasu yan zaman kashe wando a sa wasu yan kwaya a sa wasu yan kaza sai a barkata duniya duk gaba ta yakuce tunda ba su kasuwa komi ko to sai ya zan ko kana da rai baka da amfani to sun zaki wannan matakin Allah ya kiyashe mu sannan wada annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a bi Allah ya ja'ala asahum kada ya sanya rashin jittuwa bainahum tsakanin su su wa su wa su musulmi Allah ya sa duk hankulan mutane su zan bai ka a samu jittuwa famu ni'aha ita ka Allah ce na ita ka man baka wannan sai an sai an ita ka rashin jittuwa wa mu wa mu to kuma har abada da za ta doge ila mil kiyamati kuma rashin jituwa duk da kaka sawwala ta duk kaka sawwala ta karama ko babbar tana kai har a kashi har a yi kisa a yi kashe kashe a yi kare jini biri jini a zubar da wasu wata daga cikin al'umman musulmi ta rinjaye wata ta kashe wata iddiya in cewa su ba kan hanyar kware suke ba kamar da wata kuma ta zaburo ta rama a yi ta kucewa duniya a yi ta faɗa za a samu haka gashi nan kala to ga abin magana nan nan kila kai shakku abin da ba ban bayyana ba tun farko mun ce jabiru abdullahi ibn abdullahi ibn jabir ibn atiq ba mun ce tabi'i ba ne fa ya za a yi tabi'i shi kamo muna hadisi ba mu ji wanda ya faɗa mai ba kuma gashi alhali muna cewa hadisi idan babu sahabi ko ko ya yanke dai ai yana da ishara daga duk ko to ga wata mulahaza a kula shi irin wanda bai gane harkar hadisi ba ko kuwa harkar musamman irin muwadda da irin waɗannan abubuwa sai ya ta sa jan biro yana soke hadisa ko ba haka ba wannan ya ce to an ga Abdullahi bin Abdullahi bin Jabir bin Atiki ai ina ai an kai ba ina ganin inda akwai irin biya suka yi saurin tambaya da wani an hararo da ya rubuta tambaya tun bai da karatu ko to gashi nan kala sai Abdullahi bin Umar ya ce sadaka ta kai gaskiya to cewa kai gaskiya it means ne ka miji Abdullahi bin Umar ya san haka haka alkai ya ji wannan kawai ya tambaya na dun ya gwada su ɗalibi ka gane ko ba gane ba ka rike ko ba ka rike ba don ka ci jarabawa eh, an gane wannan Kala eh, Abdullahi bin قال قال عبد الله بن عمر قال ابن عمر سي عمر يكشي يقال فسر سي يكشي فلن haraju. الحرج الى يوم القيامه قال fassara. ko karin wata kalima da shi wancan tabi'i bai rike ba Ya ce to alharaju kashe kashe shi alharaju kashe kashe don hadisin Abu Sa'id al-Khudri ya rawaito shi aka ce masa wamal haraju qala alqati hadisi ya tabbata bukhari ya kawo shi yace to kashe kashe bai bushewa ba a bari ne haduna ta tashi an ga da kuka ji to ba a bari ne illa dai dan kwanta tun kashe Umar bin khattabi radiyallahu anhu a hadisi ingantacce hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda ya nuna muna kashe Umar shine bude kofar fitina kuma da an kashe shi daga ran nan tsakanin musulmi wasu wasu za a yi ta kashe kashe kuma bai ba sai dai nafa amma ba a bari har ila milkiyama sai dai wata sahiya ka ji dubu kaza wata sahiya ka ji ɗari kaza wata za ka ji gomomi ɗan gomomi na ya ɗan lahawa ya tashi amma sai an samu kullum Allah dai abin tayi kai gare ka kullum kai ta roƙon Allah shi kare ka don akwai waɗannan su kuma addu'o'i kuma akwai waɗannan hadisan da suka nuna haka nan waɗanda Allah zai kare su daga fitittun duk inda sun ka faru sai Allah ya zan yana yi musu kariya a bangaren su fitina sai ta ƙi faruwa sai sun kan ko sai sun gusa ko sai ba su nan wannan duk irin babu abin da ka kawo nan sai mi sai addu'a kai ta addu'a Allah shi kare ka da kowace musiba amma a tabbata ba musiba musiba zunubi sabo ka kawo ta shi ya sama malamai sun kawo hadisai da yawa da kanu duk waɗanda musibu don na kashe-kashe an bibi historically kullun wannan al'umma da bala'ukar sun ka faru wajenta da musibu sun ka faru wajenta sai da tawa Allah wani laihi laihin ko sun san shi sun tuna ko ba su tuna ba ko da daɗe ko sabo sannan Allah ya bijiro musu da wani abu ina fahimta shi yasa haka abun yake da duniyar can inda suka nuhi da nan gida ko ba haka ba shi yasa kullum babbar kariya kun san babbar kariya gudata mai zama biyu ko ba haka ba Allah ya mai sarki ya ce wa ma kana Allah ni yu'adhibuhum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adhibuhum wa hum yastaghfirun Allah ba zai wa al'umma mutane azaba ba alhali kai manzon Allah kana cikin su kai kana cikin su malamai duka sun yi ittifaqin fassara ayat idan manzon Allah na cikin al'umma da gangar jiki ne da numfashi ne Allah bai musu irin wannan azaba amma sun yi ittifaqi gaba ɗaya hatta da sahabbai duka sun yi ittifaqi kan ayat ba ta kare aiki ba to amma manzon Allah ya rasu suka ce to in ba manzon Allah akwai sunnatu sunnatu rasulillahi matsawar sunnan manzon Allah tana cikin ku to Allah ba zai muku azaba ba waɗannan alƙawari na alkawali na wa ma na Allah li yu'adhibahum wa tafi him. to idan manzon Allah na cikin ku ga gaji yana ciki kuma idan manzon Allah na amma sunna ta tana raye to wallahi kuna samun tsari ga Allah ke sa muna tattauna ga wani dan uwa na bahasi irin musiba ga ta samu mutanen yan uwanmu na barno, ko ba haka ba jinsi na dangi na da irin wannan kila a fahimta wani dan Borno in yana nan ya hakuri amma abinda muka san mu ce in mun ka ɗauki tarihi ɗan barno gaba ɗaya su sun ka fara ku yi hankuli wani kalmar da ba ku san waɗi zan gyara ta daga baro a gane kala ƙato can ya fito ko ba haka ba gardawan ga tantirai masu rubuta ƙur'ani suna wa karuwa ta wanke can asali ne sihiri na kowane iri da kasani a ƙasar ga can asali ne mutum ya hardace ƙur'ani gangaran amma yana tsayin can asali ne ina da kanin wan oba uwarsu ubansu guda ubansu guda da mahaifinmu can yayi karatu ya dawo suna magana da tsohonmu ya ce batun koma ya ce bai komawa can don ci ya ga abin da in yana can ya mutu bai samun gafara Allah ya ce hatta da malami ne wajen karatu har da ƙur'ani kai cewa tare da hukka ya zo ya rataye ta da bakin ƙofar ya shiga ɗaki ya zina hito ya rataye ƙur'ani ya koma gida yayan tsohonmu ya faɗi haka nan sannan da da'awa ga ta hito ku yi hankuri babu inda an kai ta'addanci ko ku an kai kyamata kamar can ba zan ko kun sani sannan kuma duk lokacin da izala ta taho in nan bangare akwai zaria ai hakuri yan zaria sun yi wada da izala kain da na'in ko ba haka ba duk da dai yan sakkwato har da yan gwandu ko aza kowa har yan gwandu sun yi wada da izala duk dun gwandu ai lokacin da in kana dan izala aka akai ma da an san ka dan izala ta shiga masallacin gwando na sarki gura da haka ji ya muhari ɗaya zalan ko ba haka ba kaga sun hada ita zalla ya hada da ita amma gangaran ai hada da ita sannan kuma ka tambi tarihi ko waɗanda da aka kashe su malam albani su malam jafar malam jafar an yi lokacin da boye yake shiga borno ya fito ɓoye an yi lokacin da aka yi attempting kashe malam jafar da boye an ka hito da shi kuma ya gudano da ya gudano ya taho kwana biyu an ka biyo shi an kashe shi kwana biyu ya kashe jafar can sun kai attempting kashe shi ya gudo boye an ka fito da shi shak jafar an ka taho da shi ran larba alhamis rajjuma na an kashe shi ko da sa eh rajjuma tun da sahi ko da sallar subahin ta juma'a to tambaya ka jiya ran larba kudu fanfalaki an kai da shi a barno kina fahimta akwai korakorai ba mun ce bi yan borno haka suke ba amma ka shedinka da wasu daga cikin ku su ja muku ba wattaku fitnatan la nan alladhina zalamu minkum khassa idan musiba ta zo ba yan ba inda sun ka jawo ta samu ba sai ta gani kowa kai koma tarihi ki akwai malaman mu nan da yawa suna ji ga tarihi ina jin kun san ai hakuri fa sun yi hamayya da daular Usmaniyya ba zan ko kun san da wannan sun yi musun daular usmaniyya har suna cewa usmanu sai dai ya zama mallamin hilla ne su ba mallamin suna ba kila fahimta wannan tsabagen da yawa amma babu abin da ya bata abu al'amurra al'amurra sai sai shirka da sauransu kila ku gane haka nan hatta da wannan cikin arewa da ta in ka dubi tarihi nan misali a plateau jos ko ba haka ba jihar plateau ba kage yanzu shugaban izala ba can take tushe ba amma lokacin da an ka samu wata yar jarabawa mi sun ka ce cewa suka yi izala ta cuce su ta hana su rika layu da guru an zo ana musu kashin walakanci a shi kaga babu imanin dai ashe ba yin izalan na ba ko wai izala ta cuce su can da suna kaza suna kaza an hana musu kaji ta an ka samu waɗannan matsaloli wasu daga cikin su gurɓata al'amari din to wallahi ba wai ina ba ko bakka kake ka ja Allah to Allah na taba ka saboda haka kariyar mu a Sokoto an ce idan game mai tsawon kai kama da wuta ko ya ji a kashe <laughs> to ya ji a kashe yawwa wato abin da ya shahi wasu ta bakin Umar bin Khattab da ce masa Sa'ad bin Abi Qasim Sa'adu ka bata kama kana kawo annabi to ka sani ko kawo annabi ba kawo Allah ba wallahi Allah bai ba kawai Allah ya kyale ka kawon annabi kake ba kawon Allah ba saboda haka Allah bai shi kunya ka to kan mu yi takama jikokin shehu muke ku hakuri kar ka lani ku hakuri jikokin shehu ko ba haka ba jikokin mujaddadi tabbas amma sai mun rika abin nan da mujaddadi yayi sai mun rika sunnan nan shekunan labarin turawa sun zo su kawo hari a daular usmaniya lokacin da shekh usman yana raye amma suka ga cewa ba za su ci nasara ba muddin irin su Sheikh Usman irin Sheikh Abdullah bin Fodiyo irin Sheikh Muhammadu Bello suna nan rayu a bari sai ta yi rauni sai ta lalace a zo a kita a haha kuma haka an kai kuma karanta tarihi duk inda an kai tarjidin islami lokacin da yake karyi ne ba a kutsa mai sai an zo mi sai an tura banna sun lalace sana kai musu hari andalus da ta yi karni takwas shekara ɗari takwas tana jagorancin musulunci ai shekara ɗari uku na farko ba tun kare su ba saboda ni saboda lokacin musuluncin gaskiya suka yi amma lokacin da yahuda sun kai musu magudi kiristoci suka yi musu magudi aka sa suka lalace addinin sun ka bari jihadin sun ka yi watsi da shi ƙur'anin sun ka ba aiki da shi rubuci ɗaki a karatu sun ka lalace an ka auren musu da yahuda da kiristoci da sunan ya halatta a aure ahlul kitabi kalimatul wa da bihal ba'in ko ba haka ba sun ka aura wa shigari sai sun ka ɗiyan yahudawa da ɗiyan nasara ko ba haka ba sai da an ka taho ƙarshen zamani sai da an ka wa mutane andalus spain da portugal ta yanzu yankan rago a tarihi suna cewa ko da akwai exaggeration ciki amma dai an yi wasu abu daga cikin wannan na cewa sai da rana guda ana yanke mutum miliyan daya kuma zai ya kuna samu waɗanda sun kai hijira a ce mutum al'andalusi a Shami, al'andalusi al-misri al'andalusi al-laisi al-misri al'andalusi al-maki duk wanda ka ji irin haka gari ɗan hijira na andalus ya baro ya sun gora zan malamai saboda ni saboda su da sun ka kauce sannan sai Allah ya turo su wannan bala'i to haka ka dibi tarihi ko wace kasa haka yake mali ta yi daula amma da ta lalace kuma sun ka nakasa alqur'ani suka nakasa masu dawar sunna sannan Allah ya turo musu wanga bala'i kila an gane yan Maro, yan yan South Africa eh, abin ga Africa din ga ta tsakiya sun yi wannan yan Somalia sun yi wannan duk waɗanda sai da an ka samu shi ba sannan kuma kakkumanta da Syria sun yi wannan kakkumanta sire wa da kun ga an wa mana albani kashe irin haka har zuwa kama kashe mallamai muhammad nasiru da albani wancan wanda shi albani na zari ɗauki suna nai sai da an ka halbi mota ce da bullet ya yi talatin amma allah ya tsirar da shi sai da an kone gida ne ya gudu hijira zuwa amman in muka karanta tarihi ne duk waɗanga an yi sannan bayan tsawon lokaci sai allah ka musu musiba saboda haka babu magani irin waɗannan mu kiyaye mu dai taimaka ma al'ummar mu waɗancan da musiba ta faru gare su a barno da Yobe yana yiwa ma ba su an musabbabi ba da wasu ma wadanda sun kaja musu sai an ka zo aka kashe da kirkin ma ko ba haka ba sai mu dage mu ce musu addu'a mu yi tai musu dare ba dare ba rana muna musu addu'a kuma duk wanda ka cin zarafin suka cin zalunsu ubangiji Allah tona musu asiri kuma Allah shi ba shi ba musulunci gaba ɗin nasara a kansu amma ku sani wa ma kana Allah yazlimuhum walakin kanu anfusuhum yazlimun haka kaida Allah take duk inda kun kaga ma asaba min musibatin fil ardi wala fis sama'i ehem ba ka san ba ma asabakum min musibatin fa bima yawa aidi nasu wa ya'fu an kathir ayoyi da yawa suna da haka nan saboda haka mu gane wannan lalle addu'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbasa ba a ba kahiri kibra nasara kan musulmi amma a lokacin da musulmi ya taba Allah sai ya turo wanda kama da ne ko ba haka ba wa ma min zalimi illa su yi bi azlami in ji zuhaibu ko ehe wa ma min zalimi illa su yi bi azlami man sallallahu alaihi ya ce ko dai ku tsaye da haƙƙoƙin Allah ko dai ku tsada haddodin Allah ko Allah ya aiko muku musibar da za ku kira Allah Allah bai karba Allah bai karba hadisi ya tabbata idza tabaya'tum bil 'ina hadisin 'ina ko idan kuka kama cinikin riba mufassara kai tsaye sannan kun ka kama harkar kiyo sannan kun ka kama harkar kasuwanci kun ka mance da addinin Allah to Allah sai ya sanado muku makiya daga cikin ku makiya daga wajen daga wajen ku so ka gana muku azaba kuma Allah bai cire wannan azaba hatta tarji'u ila dinikum saboda haka duk mu bar zargin wasu mu zargi kawon da mu farko kenan sai mu ɗauki matakin gyara ko ba haka ba amma lalle mun san makiyan mu na mu makiyan kala biyu ko na cikin gida ko na waje ko ba haka ba tabbas mun sani Allah ya kiyashe mu wa hadathani an malik an zaid ibn aslama annahu kana yaqulu ma min da'i yad'u illa kana baina hida salatin babu wani wanda zai addu'a face sai ya samu ɗaya daga cikin abu uku inda ka roki Allah ta kore ta cika sai ka samu abu in ta cika sharuɗa ta ɗaya na ɗaya abin za ka samu in ma an yi stajabu lahu ko dai a karɓa mai abin nan da ya roka a bashi shi ɗin ya roki Allah mata Allah ya bashi dace da mata ta kirki ya roki Allah gida Allah ya bashi gida ya roki Allah mota Allah ya bashi mota ya roki Allah ya bashi aiki na kwarai Allah ya bashi aiki muqami ga bisa jabu lahu ga wannan abin ko ba haka ba wa in ma an yuddakhara lahu ko kuma aje mai wannan abin sai lahira ya roki Allah gida sai Allah ba bashi gidan duniya ba sai bashi gidan lahira a ya kashi nan ba ya roki Allah shi bashi wanci ba ta nika miji sai Allah bashi shi hurin ido ba don haka nan ba ai gara haka da in ya zo lahira gaka ya, da sai ya ce hadisi ya tabbata in mutum ya ga irin addu'o'in da ya karo ko wasu Allah ba ya cancan duniya wasu addu'o'in da ya karo Allah ya bashi ba sai duniya ce ka san can lahira ka roko ba baka maka za ka za ka za ka za eh, eh. to gashi da ma aje ma mun kai sai ya ce wa yo wai ina ma da a ce duk abin da roƙa duniya Allah ya hana min nan duniya ba na bina sai ya gura shaka ne shi sa kakka ji bakin ciki don ka ko ka ko ka ko ka gari abin bai samu ba kakka bakin ciki ko kuma na uku wa in ma an kaffara an ko ko a kan kare mai zunubi la'alla da an bashi wannan abin ko ba haka ba amma akwai zubi cibi cibi wanda zai gama masharho ne ya ce ta yi lahira kuma ya wada wuta to don ganin tausayi ne ga wannan sai a ce to bar a kankare mai na hukka ne bin ya ta yi lahira ba matsala to Allah ba gan haka ba to amma addu'a ba ta faduwa ƙasa banza in ta cika sharuɗa in ta cika sharuɗa don hadisi ya ishara akwai addu'an da ba amsa saboda rashin sharuɗa kun san wa mad'amu haramun wa malbasu wa mashrabu haramun wa malbasu haramun wa guziya bil haram manzo Allah ya ce fa aina yustajabu lahu to ire iren su duk kun ga ba a karba manzo Allah ya ce yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal shi ma in ka gaggawa ya kulu qad sa'altu qad da'awtu falan yustajab li shi ma ka gani sannan kuma in ka roki addu'a don wata ruwaya ta zo ma min da'in yadda illa kana baina hidayat lasin ta zo ma lam yada ma lam yada'u bil ismi wala qati'at rahimi yawa saboda kakkashe Allah shi bani sa'awanci kuma ga harkar banza kaga wannan baka da lada duniya baka da lahira ba a ma komi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk